cikin tafsirin mu na littafin Allah maɗaukacin sarki har yanzu muna cikin suratul ghafir a gabanin mu fara akwai tambayoyi kamar haka yana da kyau idan za a rubuto tambaya a rubuto da take da alaƙa da karatu wani abin da muka faɗa ba a gane ba ko kuma ana tunanin akwai gyara a ciki ko kuma abin da ya shafi azumi ko zakar da kai kada tambayoyin mu su nisa da karatu haka da yawa sai zama na mun shiga wani babi daban kuma kila yana da zurfi shi yasa ba kowace tambaya in ta zo ba za mu karanta mu amsa akwai wanda kuma za ga ba bukatar tambaya ɗin ana tambayar ba ta da wata fa'ida ko wani abu na zo a gani akwai wanda kuma za ga tambaya ce amma kamar barin ta shi ya ji alkhairi to dai irin wannan muna tashewa amma dai ni na fi son tambayar da ke da alaka da karatu ko abin da ya shafi azumi da muke ciki ko abin da ya shafi zakafin da kai ko abin da yake da alaka ta kusa da mu wanda yana tambayar kan cewa wajen zakar da kai zai iya ba da kudi kuma zai iya aikawa zuwa garinsu ko dole sai garin da yake duk waɗannan tambayoyi ba bukatar na daidai abinci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a bayar a zakar da kai ana bukatar shi ba wanda baya bukatar shi duk waɗannan masakin da suke cancanta a basu suna bukatar abincin da haka ba bukatar sai ka yi canza ka koma kan abin da ya shafi kuɗi ba da kuɗi a maimakon zakar da kai a tattaunawa ce ta malamai da safani na akwai malaman da suke ganin za a iya ba da kima din mutum zai kimanta abin da zai fitar ya ba da kuɗin akwai masu wannan fahimta cikin malamai akwai masu ganin cewa manzon Allah ya ayyana abin da za a bayar sa'an min sa'ani sa'i ɗaya na abinci suka ce cewa sai a sa abin da manzon Allah ya faɗa kuma da waɗanda suke cewa za a iya ba da kima ɗin za a iya kimantawa a ba kuɗin da waɗanda suke cewa za a tsaya kan abin da nasu ya zo da shi duka sun haɗa kan cewa asali ɗin shi ne abin da nasu ya zo da shi wanda suka ce za a iya yi suna ganin illa suka kalla da dalilai da hikima suka ce za iya ba da abin da yake na kuɗi to amma yanzu ka kalli zamaninmu mutane na buƙatar abincin ka ba su kuɗin ba abincin za su saya amma akwai ƙasashen da za ka je ka ga kusan miskinan ba su buƙatar abincin da haka sun fi buƙatar kuɗin a duk wanda misali misali kamar a makka da madina na gani za ga ana fitar da abincin amma waɗanda ake ba ɗin in an ba su ke zagayowa kuma sake sayarwa inda su a can za a ga misali a lokacin zakar fiddafe da ya doso nan bakin hanya za ka samu an a'auna ta daidai abinda za a bayar a kan kowane mutum an a'auna wani ya zo ya zo da shinkafa ya a'auna mu da nabi a sa'i ɗaiɗaiɗaiɗai ya ajiye in ka zo sai ka sai adadin iyalanka sai ka ce to ya ba ma bukata tunda kila wani yana zaune unguwar da yake yana ganin ba wanda yake bukatar a bashi in yi siyasi sai ta mutum goma mutum biyar adadin mutane sai ce a ba mabukata to sai ga mabukatan an ba su musamman mutanen mu sai kuma ya ya sake sayarwa da wannan saboda baya bukatar abincin abinci ba ba mai wahala bane a kasar eh, kusan da musamman da azumi zai wahala ka zauna da yunwa shi na ana ta rabawa a wurare daban-daban da wuya ka je masallaci ka tarar cewa musamman masallatan cikin unguwa ma abinci ake kawowa mai kyau ila harami ne za ga ana ba da laban da yar gurasa da dabino amma in ka shiga cikin unguwanni da yake nan ba ba hana a kawo abinci ba can harami akan hana shiga da abinci dan zai iya lalata masallaci fifty sai dai kai irin abin da ya shafi dabino da yar gurasa da dan laban haka wanda ba zai bata gurin ba to in ka je masallacin guwa za ga abinci ne ake kawo mai kyau wanda a nan sai gidan mai hali zai ci to kaga ba su bukatar abinci, to irin nan an ce ka ba da kima din kaga ba laifi tunda nan waɗanda suke cancanta a ba zakar su kuma ba abincin suke bukata ba amma kamar nan garin mu kasar mu yanzu akan taliya kwaya ɗaya ɗayan ana raba sai a kashe mutum taliya kwaya ɗaya to har sai ka tsaya kana tunanin cewa in ba da kuɗi ko in ba da wannan da haka ni ni fahimta ta ba bukatar wannan kurin ka ka zuba abincin ka bayar akwai mabukata wanda kuma abincin suke nema maganar ka dauka kai wani gari mai taso maka ka ba wanda suke tare da kai suke kusa da kai sai in sun wadata sai a matsa gaba shine abin da yake yana maganar cewa waya mutum zai gane bai fada cikin addu'a da manzon Allah yi ba to wanda watan ramadan ya shigo har ya fita ba a gafarta masa ba maza Allah yi mummuna addu'a ga ga wanda ramadan ya shigo har ya fita ba a gafarta mai ba ya zai gane to sai a gane kowa illa ka dage dagewa za ka yi da aiki kullum ka dage yin abu na kwarai da barin abin da yake bai da kyau amma ganewa ai ba wanda yake da tabbas tunda ba wa'ayi za a yi wa wani ya ce kana ciki ko baka ciki ba sai dai kyakkyawan fata da kuma jin tsoro to shi kuma mumini yana rayuwa tsakanin waɗanda abuwa guda biyu kyakkyawan fata ga Allah ina yadda nake azumi yadda nake kaza yadda nake kaza ina sa ran zan samu rahmar Allah wannan abu ne mai kyau ba a hana ka bara jaji kenan sannan a gefe guda kuma ka mutum ya dinga jin tsoro Allah ya karba ma ko Allah bai karba ba kullun yana cikin wannan kuma sai ya kare himma da haka ba ba ba wani abu da zaka ce wai kai tsaye mutum bai bai shiga ba saboda ai ita rayuwa karshe ake kallo yanzu kila wani za a gan shi yana ta sako a cikin ramadan din ka je ka yanke mai hukunci ka ce ai wancan addu'ar manzo Allah ta hau kan kuma karshen rayuwarsa kila yazo zan mutum salihi da gartacce ya mutu akan aikin alkhairi kai ka bi wani hukunci na daban kuma Allah ya sa ya cika da wani abu na daban to shi yasa in dai musulmi ne kar kai mai hukunci in ka ga yana sabo ka ji mai tsoron azabar Allah ba laifi wani ina ji mai tsoron azabar Allah wani ana guje maka kamun Allah amma ba yankewa ba in yana aikin alheri kuma ba za ka ba da yaƙini ka ce ɗan aljanna ne ba sai dai kyakkyawan fata da kyakkyawan zato cewa wane yana zai samu rahmar Allah saboda abin da yana alkhairi wannan shine abin da yake daidai wannan shi shekaran jiya kai tsokaci akan tahiyatul masjid a haraban masallaci ga wanda bai samu wuri a cikin masallaci ba to tambayar sa nan idan mutum idan ya tahiyatul masjid a haraban masallaci sai kuma daga baya ya samu wuri a cikin masallacin zai sake yi eh za ka sake yi ba laifi wanda ya shigo masallaci ya tahiyatul masjid yana zaune sai wani abu ya fitar da shi alwala shi ta warware ya tafi ya sake alwala ya dawo to zai sake tahiyatul masjid amma in irin fita ce misali ya zauna sai wani ya leko mai magana daga nan sai ya je cikin rabin minti ya dawo ba bukatar a ce sai ya sake tahiyatul masjid amma wanda har zai fita da yanzu kana haraba daga baya ka hango wuri cikin masallaci sai ka matso ba laifi ka sake tahiyatul masjid a wannan babu laifi wannan yana tambaya cewa a hukuncin jam'in da ake bayan sallamar limarin wanda ake yi ake yi liman yana cikin sallah a bayansa kamar da azumi ga wanda ba samu isha ba wato wanda ba samu isha ba suka zo suka tara ana tarawih sai suka koma can gefe suka yi jami'in isha'in su in gefe suka koma muna nan masallaci muna tarawi suka koma can waje suka yi sallar isha babu laifi amma cikin masallaci ne to idan a biyu ake ana yin sallama su bi neman in ya biye sallama su tashi su ci ko shi ne abin da yake daidai to wannan ina ji kamar mun karanta irin wannan tambaya a baya kila na ce ban fahimta ba yana magana islamiyu hukuncin islamiyu da ake yin online malami zai gaya ma hukunci ba tare da ka san waye shi ba da neman ilimi ta hanyar sauraron malaman da ka san shi yana bayanin littafi kana dubawa babu laifi don mutum ya nemi ilimi ta online ba laifi kurin da ya abin da yake da mahimmanci da ya ambata mutum ya san a gurin waye zai karatu din wanda yana da mahimmanci amma dan yana wata kasa kana wata kasa ka yi mai tambaya ba ka amsa ko ka buga mai waya ko ka kira shi bidiyo call ko wani amma makamancin haka duk ba laifi za a iya ɗaukan karatu ta nan balma ana ɗaukan karatu ta nan yanzu ga jami'o'i nan da yawa da haka ake yin karatu din kuma karatu ne amma magana shi ta baka san mutum ba wannan yana da matukar muhimmanci ba kurin kowa za ka buga waya ka tambaya ba ko kuma ka ka saurara ba sai in ka san waye dan ka san me kake ciki saboda ilimin addini addini ne ba a ɗaukan shi gurin wanda ba a san shi ba musamman a wannan zamani da yake akwai abubuwa da yawa waɗanda uh, suke akwai matsala a cikinsu wanda yana maganar uh, hukuncin wasiyar da ta haɗa duk wani abin da mutum ya bari a yi masa tun da kan ma'ana in mutum ya mutu da da wanda yake bin sa bashi ko kuma da wanda zai mai sallah ko su a makamancin haka yana sha za a iya haɗawa duka ita wasiya duk wani abu mai mahimmanci za ka iya faɗa a ciki ma iyakance ba da abin da ka san yana da mahimmanci mutum ya ce ana bi na baki wane da wane suna bi na baki kaza da kaza ni kuma ina bin wane in na mutu wane ya min wanka ko wane ya min sallah in na mutu akwai kaza da aka bani ajiya duk wani abu mai mahimmanci ba laifi idan mutum ya faɗa a wasiya kuma dama shine wasiya wasiya ana yin kan abin da yake da mahimmanci ne ba wai kan komai da komai ba da haka yin wasiya din shari'a ba ta iyakance ba kai za ka duba gwargwadon abin da ka ga ya dace ka faɗa sawa'un haƙƙi ne a kanka ko haƙƙi ne naka a kan wani ko wani abu ka ga ana yi mara kyau ba ka so a yi maka to sai kai wasiki da cewa idan na mutu kada a yi kaza a yi kaza wanda yake ba mai kyau ba musamman abin da zai iya shafar mutum ya zama ya san ana yi bai hana ba to idan ya mutu to wannan zai iya shafar shi da haka duk wanda ya san akwai wani mummunan abu da ake yi a unguwarsu ko a cikin danginsu ko a jama'arsu idan mutum ya mutu kuma mara kyau to ba da yi ya da wasici cewa in na mutu kada a yi min kaza in na mutu kada a yi min kaza maganar kamar zaman makoki da ake yi shi zaman makoki abinda yake bai da asali a shari'a shine wancan ya bar aikinsa wancan ya bar nashi a zo a taru a zauna wannan bai da wani dalili ba na dalili amma wanda aka yi wa rasuwa don mutum ne mai jama'a yana tunanin za a zo mai ta'aziyya don ya tsaya duk wanda ya zo ya karfi ta'aziyyar shi ba laifi bane ba laifi saboda in ya tafi ma za a ita neman shi amma wancan ya bar wancan ka zo ka ga an zo an cika gidan mamaci musamman in mai hali ne gaba ɗaya layi ya cike ba hanyar wucewa wannan bai da asali a shari'a wannan shine malamai suke magana amma shi wanda aka yi rasuwar idan yana tunanin mutane za zo neman shi don ya ɗan jinkirta ba laifi inda kuma zai fita ya tafi wani abin da ya kama shi wani haƙƙi na kama shi to kuma bai saba shari'a ba to irin wancan ɗin da ake a zo a cika guri idan ma mai hali ne abokansa suna kawo kaji da kayan abinci da kayan marmari ya zama kamar wani biki to wannan babu shakka ba daidai ba ne ba laifi don mutum ya yi wasici kada a yi mai wannan saboda ah, bai da wani asali a shari'a bal ma nau'i ne na niyaha kamar yadda wanda da cikin magabata yake faɗa cewa suna lissafa yin abinci don mutuwa da taruwa da cin abinci yana cikin abin da manzan Allah ya hana da irin wannan niyaha ɗin, to irin wannan ba laifi amma wanda ah, abin ya shafa ya tsaya ya karbi taziya ɗin, ba ba ba laifi ba ne, domin ko ma ka ce ba za ka yi ba ka tafi to dole ne dai za ka yi ta amsa kiran mutane a ce wane ya zo wane ya zo musamman mutumin da yake hulɗa da jama'a da mutane to kaga ba yi amma wasu su zo su taro kuran a tare a kwana uku ko bakwai wannan ne abin da ake gujewa a jiya mun tsaya kan aya ta sha bakwai yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta sha takwas cikin tsoron ghafir bismillah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 ولا شفيع يطاع نعم الله يتي وأنذرهم كي مستو غرغديك غرغديسو يوم العازفة يوم العازفة شكو ranar mai kusantowa rana alfiyama kenan izil qulubu ladal hanajiri yayin da zukata za su zama a daidai makogwaro kazimina suna cike da tsoro da kuma fushi da firgici malin na min hamimin azzalimai ba su da wani masoyi wala shafi'in ko wani mai ceto yutsa da za a yi mai biyayya ko da za a bi shi ya alamu kha'inata al'ayun ba karanta nan ba ko hmm. Allah ya ce wa anzirhum kai musu gargadi ma'ana kai musu wa'azi su waɗannan waɗanda suke tare da kai me za ka yi musu gargadi yawmal azifa rana mai mai gabatowa kalmar azifa da larabci tana nufin kusanci tana nufin kusanci kamar yadda malaman lugha suke faɗa fada ma'ana rana ce da take ta kusa wannan yana nuna kusancin tashin alkiyama alkiyama tana dab da tashi Allah madaukakin sarki shi yasa ya kira ta da wannan suna a wani gurin Allah ya ce azifatil azifa wannan mai zuwa mai kusanci din ta kusa laysa laha min dunillahi kashifa a wani gurin Allah ya ce iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar alkiyama ta kusa wata ya tsage tsagewar wata wanda ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin alamun tashin alkiyama sai dai alamomi ne kanana to wata ya tsage alkiyama ta kusa a wani gurin Allah ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum hisabin mutane yayi kusa yayi dab a wani gurin Allah ce ata amrullahi fala tastajilu lamarin Allah ya zo da haka ma kada ku nemi gaggawar yin shi ya riga ya zo a wani gurin Allah ce falamma ra'ahu zulfatan fi adwujuhu allazina kafaru wa qila hadha allazi kuntum bihi tad'un duk wannan yana nuna kusancin tashin alkiyama a kai kake ganin ta kamar da nisa amma a gurin Allah kusa take babu wani nisa a gurin Allah kuma kai din ma malamai na cewa wanda ya mutu alkiyama sa ta tashi da ka yi ba in ka kalli adadin shekarunka da kwanakinka da abin da za ka yi to alkiyama dab take da kai domin kowa dab yake da mutuwa ko da mutum shekara ɗari zai yi to tun da an sa a ajali to yana dab da cimma wannan ajalin domin duk abin da aka sanya mai ajali to mai zuwa ne duk abin da aka ce zai zo to zai zo kurin wahalar ta a fara lissafi a fara hidaya shine kurin mai wahala amma zai zo to da haka Allah ya ce ka yi musu gargadi wannan ranar ta dab wadda ga ta nan za ta zo izul da dal hanajir yayin da zukata suke wajen makogaro sun ma'ana tsago wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassara a nan da zahirin suka ce alkulubu dal hanajir tabbas zukatan ne zuciya za ta baro inda take Dan tsoro za ta zo daidai makoshi ita ba ta fita ba ita kuma ba ta koma ba shine Allah yake bada nan kazimina suna cikin ma'ana fushi da tsoro wasu ka ce kazimina ai sakitina suna masu yin shiru amma ba shirin haɗe da tsoro yau mai yaqumun ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaba ranar da mala'ika jibril zai tsaya da mala'iku sahu sahu Allah ya ba sa yin magana ba wani wanda zai magana a ranar sai wanda Allah ya bashi izini da haka anan kazimina sakitina suna masu yin shiru ranar da zukatan za su zo daidai wannan wajen suna cikin tsoro suna cikin firgici suna cikin tashin hankali Allah ce to kai musu gargadin wannan ranar da za ta zo wasu ka ce anan izul qulubu ladal hanajir kinaya ce ta tsoro tsoron ya kai kamar zukatansu suna makoshi kamar zukatansu za su cire saboda wannan tsoro da suke ciki da haka na suna cikin firgici da rashin yin magana sai Allah ce malin na min hamimin zalimai a wannan rana waɗannan kafirai ba su da wani masoyi da zai iya amfana su ba wani masoyi da zai iya amfana su dan a ranar soyayya ba za ta yi amfani ba ga wanda bai bi Allah ba sannan wala shafi'in babu wani mai ceto tsaro da za a yi mai da'a da zai zo ya ceto ya kubutar da su a nan ceton da aka kore shi ne ceto na kafirai ceto wanda kafirai suke raya allolinsu za su yi musu ababen bautarsu za su yi musu Allah ya ce babu wannan Allah ya kore wannan kamar yadda muka yi bayani a karatun da ya gabata cewa akwai ceto da alkur'ani ya tabbatar shi ne ceto wanda za a yi da izinin Allah na shi wanda zai ceton da kuma wanda za a ceta Allah zai ba da izini ga wanda zai yi ceto sannan Allah zai ba da izini ga wanda za a ceta wanda ayoyin alkur'ani sun tabbatar da wannan manzon lazi ya shafa indahu illa bi izini waye zai ceto a gurin Allah sai da izinin Allah ba wanda zai sai da izinin Allah wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda wannan aya ma tana tabbatar da wannan ceto din akwai kuma ceto da alkur'ani ya kore kamar wannan da muke gani ceto ne da kafirai suke raye cewa za a yi musu ababen bautarsu za su yi musu ko kuma ceton da wasu mutane suke raya wasu mutane za su yi musu ba tare da izinin Allah ba kodin mutum ya ɗauki wani mutum ya ce ai ai ranar alkiyama zai cece ni kun san a shekarun baya can abinda ma ake gaya mutane akwai shehun da zai zo da riga da aljihu ana faɗa mutane wannan zai zo ranar tashin alkiyama ya ta ɗiban mabiyansa yana kai su aljanna to kaga wannan da alkur'ani ya kora wannan ba wanda zai ceto sai da izinin Allah da haka in ma wannan bawan da ake faɗa zai yi ceto to ba zai yi ba sai Allah ya ce yayi bai ki sai yayi ba sai Allah ya bashi izini sannan shi ma wanda za a ta sai wanda Allah ya yarda da haka ba ka da wani abin da za ka yi a nan duniya face ka bi Allah ka yi imani ka tsaya kan tauhidi wannan shi zai saka samu ceto da kake fata kamar a karatun da ya gabata mun faɗo su abuwa da manzo Allah ya ce duk wanda zai samu ceton shi to kaga wannan abin zaka yi sai ka sa rai da samun ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka a ranar waɗanda suke zalunci suka yi shirka ba su da wani makusanci da zai amfane su babu wani mai ceto da zai cece su domin a ranar komai ya riga ya yanke a wannan ayar da muka karanta za mu fanci kusancin tashin alkiyama alkiyama kusa take da haka duk wanda zai dage ya dage wanda kuma yi sakaci to zai zo kuma yi nadama ranar da nadama ba za ta yi amfani ba sannan wannan aya tana gwada mana wannan ranar tashin alkiyama rana ce ta tashin hankali rana ce da kowa yake cikin firgici sai wanda Allah ya amintar sannan kuma aya tana gaya mana babu wani wanda zai ceci wani ko wani masoyi da zai amfani wani in dai ba Allah madaukakin sarki mutum ya bi ba in dai ba Allah ne ba da izini ba to babu wani masoyi ko wani macici da zai cece mutum sai Allah ya ce ni يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير الله يعلم خائنة الأعين الله يسمى ha'incin idanu ko idanuwa masu ha'inci wa ma tukfi sudur da abinda suka ta suke koyewa wallahu yaqdi bil haqqi Allah yana yin hukunci da gaskiya wallazina yad'una min dunihi Waɗanda suke bautawa kuma bayan Allah la na bikin? In ba sa yanke hukunci da komai inna Allah hakika Allah huwa sami'u shine mai ji albasir kuma mai gani Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin fadin iliminsa na sanin dukkan abin da yake faruwa ya alamu kha'inatal ayun Allah ya san ha'incin idanuwa wannan rana sanin Allah da dukkan komai hatta wanda zai kada idonsa ga wani da niyyar nuna masa wani abu saɓanin abinda ake ce a zahiri to Allah yana sani kuma ya gani babu wani abin da Allah baya gani anan kha'inatul a'yun malamai sun yi bayani daban-daban wajen tafsirinta wasu suka ce shine mutumin da zai shiga wani gida sai a gidan ya ga wata mace mai kyau tana kai kawo sai ma'ana idan ya lura ba a ganin shi sai zama yana kyauta mata idanuwa idan ya lura za a gan shi kuma sai ya kame ya dake nuna kamar bai yi ba da kuma an ga fada sai ya kimta mata ido mana yana so ya mata wata alama da ke nuna bukatarsa ko sha'awarsa ita kuma idan irin shi ce ta biye mata to Allah ya san wannan da wannan zai faru Allah ya sani da haka ka'ina talahi suka fassara da wannan wasu kuma wannan zai iya zama misali wannan zai za mu iya ɗaukar shi misali ne na ya irin abin da zai shiga karkashin aya misali ne na irin abin ma'ana irin wannan zai shiga karkashin ayar kuma ana samun irin wannan ko da haka ma ko ba a cikin gida ba wani zai ga mace tana tafiya a kan hanya kila yana zaune cikin mutane ko shi ma yana tafiya ya kifta mata ido ta kifta masa su yi abin da suka yi da idanu sannan su san yadda za su yi sadu da juna ko na makamancin haka to da Allah ya san wannan kada mutum ya ɗauka tun mutane ba su gane ba sai sun gafala yake yi to haka ba wanda ya sani a Allah yana kallo wasu ka ce khadinatul a'yun shine al-ghamd ma'ana suka da wani zai yi ko ya fice da ido ko kuma mutum ya ce ra'aitu walam yara mutum ya zo ce na gani alhali bai gani ba to anan idan sai ya ha'inci yi ha'incin idanu domin ya ce ya gani bai gani ba ko kuma mutum bai gani ba ya ce ya gani bai gani bai ce ya gani lam ara ban gani ba kadira alhali ya gani to duk wannan yana cikin abin da ake kira kha'inatul a'yun abin da ayar take so ta gwada mana babu abin da Allah bai sani ba da ka yanzu yadda muke zo na nan da wani zai kimta wani ido in abu ne mai kyau Allah ya sani in mummuna abu ya umarce shi da yi Allah ya sani da haka Allah ya san dukkan komai wa ma tukfi sudur da abin da ma kira za su ke koyewa wanda babu su bayyana ba abin da mutum bai bayyana ba abin da zuciyarsa ta koye Allah ya sani wannan aya tana nuna mana girma da fadi na ilimin Allah babu abin da zai buya ga Allah madaukakin sarki radde ne ga gulatul qadariya masu cewa Allah bai san komai ba sai abin da ya faru wannan kafirci irin waɗannan ayoyi suna musu radde hmm. babu abin da Allah bai sani ba dan haka kamar gargadi ne na kada mutum ya kuskura ya ɓoye kafirci ya bayyana musulunci yana zaton wai Allah bai sani ba Allah ya sani da haka waɗannan munafikai da suke ɓoye kafirci su bayyana musulunci to sani Allah ya san abin da ke cikin zukatansu haka nan waɗanda suke cutar da muminai ko su cutar da ‘yan uwansu ta hanyar idanuwa ko harara ko yafice ko wani abu a kirta ido don cutarwa da wata magana ko ma abu ne na kirki mutum ya kirta ido don a yi abu na kirki to Allah dai ya sani da haka mutum ya san me yake Allah ya san dukkan komai babu abin da yake huya, ga Allah maɗaukacin sarki to in Allah ya san komai to fa ba zai kyale ba wallahu yaqdi bil haqqi Allah yana yin hukunci da gaskiya akwai ranar da za a sanya ma'auni a auna abin da mutum ya yi idan ya yi kyakkyawan aiki a saka masa da kyakkyawa in ya yi mummuna a saka masa da mummuna inna Allah hakika Allah huwa sami'u shi ne mai ji ji cikakken ji ba irin ji na ɗan adam ba na ɗan adam yana da iyaka na ɗan adam yana da abin da yake iya ji yana da abin da baya ji inda za ka zo na gurin 'yan cana misali kana bahaushe ba ka jin cananci za su ta magana ba ka san me suke faɗa ba kai ma kai ta yi ba san me kake faɗa ba in kun haɗu sai dai ku yi magana da hannu da ishara to Allah yana jin ba wani yare da Allah baya ji kowane mai yare Allah yana ji in ka je aikin haji ko umara za ga mutane ana ana dawafi jinsi daban-daban kowa kuma Allah yake kira wani za ka je da larabci yake yi wani da yaren garin su yake yi kai dai za ka je da kurin yana kai kila ma a yaren ka ji wata kalmar kamar mazaji amma Allah ya san me yake faɗa kuma Allah zai biya mai bukatar shi ga dabbobi da suke rayuwa ga tsuntsaye da suke rayuwa ga kwari da suke rayuwa ga abubuwan da suke daskararru duk waɗannan suna da yarika suna da maganganu Allah kuma yana ji Allah shi babu wani amfashi yana wa Allah tasbihi amma ba ma fahimta to kaga wannan duka dan adam bai bai da karfin jin wannan duka yadda mutum ya kai da jin yare akwai yaren da baya ji yadda mutum ya kai da karfin ji akwai inda an yi magana ba zai ji ba to Allah madaukakin sarki shi ne cikakken mai ji da haka babu wani abin da za ku yi ku koye wa Allah sannan shi ne albasir mai gani gani ba irin na dan adam ba ba irin na halitta ba kai ganinka yana da iyaka duk yadda idan kai kai da karfi akwai abin da ba za a gani ba wani abu ma a gaban ka zai wuce ba za a gani ba amma Allah yana gani kuma yana ji Allah ya san tafiyar tururuwa a cikin duhun dare akan bakin dutse yayin da take tafiya kaga tururuwa ko yanzu a gaban ka take tafiya ba ka jin karar tafiyarta to Allah yana ganin ta yana jin ta to balantana kuma abin da ke kasar ruwa Allah yana ganin shi yana jin shi shi sa Allah yake azurta shi ba wata dabba a bayan kasa ba ce arzikin ta yana wajen Allah to Allah yana da ji yana gani don haka in kun tashi ku yi aiki na kwarai ku yi abin da Allah zai saka muku kyakkyawan sakamako domin ku akwai ranar da Allah zai bijirar da ayyukan ku babu abin da zai zai buya sai Allah ce wallazi na yi du'una min duni waɗanda suke kira kuma bayan Allah waɗanda suke bauta kuma bayan Allah na gumaka na kishiyoyin da suka sanya wa Allah waɗannan la yaquluna na bishai ba sa yin hukunci da komai ma'ana ba sa mallakar komai ba sa hukunta komai ba wani abin da za su yi hukunci a kan shi babu yanzu wani wanda ake bautawa mutum ne ko Aljam ko mala'ika ko kuma wani dodo ko wata dabba da yake yi hukunci da sama yake sama ce ruwa sai Allah ya ga dama ko yake kasa kamtar da sirrin sai Allah ya ga dama Allah bai ga dama ba za su bai bai da iko da wannan amma Allah da ya tashi lamarin sa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah ya umarni shi kenan an gama amma duk waɗannan ababen da ake bauta ba su isa su yi umarni da komai ba irin waɗannan ayoyi suna daɗa fito maka bambancin Allah mahalicci wanda ya cancanta da bauta da duk wani wanda ake bauta kuma bayan Allah su cewa komai Allah ne irin waɗannan ayoyi kamata su nazarta idan ka ce wancan abin Allah ne wannan ma Allah ne wannan Allah ne ina ikon su a cikin me suke suna da iko su wani abu shi yasa wancan kafiri da ya jayya da annabi ibrahim annabi ibrahim yana ce masa allah yana rayawa yana kashewa alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbih an atahu allah mulk ganin allah ya bashi mulki iz qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiit yayin da annabi ibrahim ya ce ubangiji na yana rayawa yana kashewa qala ana uhyi wa umiit shi ma saboda eh, cikar rashin kunya da jara'a sai ce ni ma ina rayawa ina kashewa sai a ka mutane ya kashe daya ya ce ɗaya ya tafi shi wai ya raya kenan ya kashe wanda a nan bayan Allah ya ce nuna ikon shi sai ya daki wanda zai kashe din kuma yake mutuwa ai ita mutuwa daga Allah ne wannan abubuwan da da mutum zai iya mutu sababi ne yasa sababin yake bambanta wani rashin lafiya za ta kashe kuma rashin lafiyar zazzafi wani kuma zazzafin zai ya warke wani ciwon hannu wani kiwon kafa wani mota wani kowa da abin da zai zai zama ajali dan a nuna maka ba wannan abin bane yake kashewa shi wannan abin sababi ne amma musabbibul asbab shine Allah madaukakin sarki da haka da ya kashe ya ce eh tabi inda Allah ya ga dama sai ɗayan wanda ya da ta mutuwa wanda aka sai min kuma ya mutu amma Allah yana istijraji sai annabi Ibrahim ya ce to mun ji wannan ubangiji yana fito da rana قال أنا أهي وأمي قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق الله ينا فتو درانا دقا مبودتا فأتي بها من المغرب كي ينزك زور إتتا عند الشفادوا فبهت الذي kafa. sai rikici dan yanzu ba zai iya yin wannan ba wancan ma ba yi yayi ba to amma a sallama jadali to yi wannan to ta nan za a sai ya fahimci cewa shi bai cancanta abauta masa ba kuma Allah ne ya cancanta abauta masa domin wannan tsari ne na Allah to masu cewa komai Allah ne su kalli waɗannan abubuwa da suke cewa Allah ne ina suke da sibobin Allah a tare da su ina suke yin aiki irin na Allah shi yasa ana Allah ya faɗa abin da yake na hukunci na zartarwa amma waɗanda ba Allah ba Allah ya ce la yaquduna bi shay'in ba sa hukunta komai ba za su iya yanke komai ba saboda mai ba su da iko inna Allah haqiqa Allah huwa as-sami'ul basir shine mai bi. kuma mai gani don haka yana jin dukkan abin da bayi suke kuma yana ganin dukkan abin da bayi suke aikatawa wannan aya tana kira zuwa ga mutum yi abin da zai samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah kuma tana gwada cewa duk wani abin da ake mota kuma bayan Allah gajiyayye ne kasashe ne bai iya yin komai sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta sannan tana bayanin sifatuwar Allah da ji ji wanda ya dace da zakin Allah sannan tana nuna kuma ubangiji ya tabbatu da gani gani irin wanda ya dace da zakin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce أولم يطيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من وال ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب نعم الله يشيء ولم يسيروا في الأرض فذلك فيها باع الشيء فذلك فيها باب في تفيها أبايا قسابا kai kaifa kana aqibatul ladina kanu min qablihim su duba su gani yaya karshen waɗanda suke gabanin su ya kasance kanu hum ashadda minhum quwwa su waɗanda suke gabanin sun kasance sun fi su tsananin karfi wa'asa, ran fil ardi da kuma gurabu da suka bari na karfi da ke nuna gine-gine a bayan ƙasa fa aqazahumullahu bi dhunubihim amma da suka saba Allah sai Allah ya kama su da laifukansu wa ma kana lahum min Allah min wa ba su da wani mai kariya daga wajen Allah madaukakin sarki zalik wannan ya faru ne na kamun da Allah ya yi musu bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat manzannin suna zo musu da ayoyi bayyanannu fa kafaru sai suka kafirce fa akhadhahum Allah sai Allah ya kama su innahu qawiyyun hakika Allah mai tsananin karfi ne shadidul iqab mai tsananin uquba bayan Allah madaukakin sarki ya nuna gajiyawar abubuwan da ake bauta wanda ba Allah ba sai Allah ya kira dai har wa yau waɗannan masu bijirewa bautawa Allah Allah ya kira su da cewa su yi tafiya a bayan ƙasa awalam yasiru fil ard ashe yanzu ba su yi tafiya a bayan kasa ba waɗannan masu ƙaryata kai ya rasulullah ba su yi tafiya ba a bayan kasa me zai hana su tafi a bayan ƙasa fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su duba su gani yaya ƙarshen waɗanda suka gabace ya kasance ma'ana na al'ummomin da Allah ya halakar da abin da ya afka musu na azaba duk da sun bi su karbi shi yasa hikima ta Allah sai ya bar wasu alamun da gurabun na azaba ta yadda idan mutum ya zo ya gani ya ɗauki zina wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama ce kada ku shiga gurare da aka halakar da waɗanda suka gabata face kuna masu kuka ko kuna masu kukan zuci mana kuna cikin kankan da tsoron Allah kuna jin tsoron Allah madaukakin sarki to irin waɗannan wurare Allah ya bar su ne dan ya zama ishara ga wanda suke na baya in ka je madainu salih wuraren da mutanen annabi salihu suka zauna a tabuk za ka ga irin waɗannan wurare din haka nan yanzu in ka je khaibar inda yahudawa suka zauna khaibar a madina mantikan madina ka je khaibar garin khaibar ka ga irin duwatsu da irin yadda suka rayu a wannan wurare amma sun zama tarihi ka zo wurare da dama za ka ga yadda Allah yi da irin waɗanda suka yi suka yi waɗannan ayyuka ka je misira ka ga abin da a haramat na mutanen misira da suka samu irin wannan dalar gyaɗaɗin da ake yi da sauransu to duk waɗannan zai kina maka duk masu yin waɗannan aiki ba ba wanda yake kare kanshi daga wajen Allah madaukakin sarki yayin da azabar Allah ta zo to haka nan al'ummun da suka gabata Allah ya ce su tafiya a bayan ƙasa su gani yaya ƙarshen waɗanda suke gabanin su ya kasance waɗanda sun fi su karbi Allah ce kanuhum ashadda minhum quwwa sun fi su karbi al'ummun da suka gabace mu na samudawa da adawa da waɗanda suka gabata sun fi mu karfin jiki kamar yadda yake muka yi bayani halitta raguwa take yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ingantacce yana cewa Allah ya halicci annabi Adam tuluhu 60 zira'a tsawon shi zira'i 60 zira'i ma'ana kamar samu guda ko kuma abin da yake na auna gaba guda hannunka in ka auna shi ne zira'i to zira'i 60 sai manzo Allah ya ce halitta bata ta gushe ba tana raguwa tana raguwa har zuwa tashin alkiyama da haka waɗancan sun bi mu girman jiki sun bi mu tsawo sun bi mu ƙarfi mun karanta cikin suratul a'raf da wasu surori na alqur'ani yadda suke yadbituna jibala buyutan duwatsu suke bi sassabe su gida su haka dutse da hannu muku sai da sai da na'ura su yi gida su shiga shi yasa da Allah ya gaya mana yadda aka halakar da su da Allah ya tashi mana yadda suke a kwakwance sai Allah ya himmata mana su da bishiyar dabino za ka gan su a kwakwance sar'a ka annahum a ajazu naqlin khawiya saboda duk wanda ya san bishiyar dabino ya san tana da tsawo to haka iska ta dinga kayar da su sakaraha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqauma fiha sar'a ka annahum a'jazu naqlin qawiya kai ka ce ku cikiran dabino ne aka kayar da su haka suke a kwakwance saboda yadda iska ta bi bige su iska Allah ya saka musu to waɗannan mutane Allah ce su tafi su gani mana to me yasa suke karyata ayoyin Allah wa asaran sun fi shi gurabu fil ardi a bayan ƙasa ma'ana sun bar gurabu a bayan ƙasa na gine-gine na wurare na gidaddaji abinda waɗannan ba za su iya ba a wani gurin Allah ce wa maskanna makkannahum fi ma in makkannakum fi mun tabbatar da su mun ba su ƙarfi da iko a bayan ƙasa abinda ku ban ba ku ba a wani gurin Allah ce sun bari wa sun bar ma'ana gurabu a bayan ƙasa wa amaruha aksara mimma amaruha sun raya ƙasar biyar yadda kuka raya saboda yadda Allah ya ba su ƙarfi da waɗannan to ku je ku ga waɗannan amma duka Allah ya halakar da su fa akhazahum Allah bi dhunubihim Allah ya kama su da zunuban kalmar akhaza tana nuna irin kamun da Allah ya musu kamu ne na azaba kamu ne na tsanani Allah ya ce wa ma kana lahum min Allah min wa ba su da wani daga wajen Allah wanda ya kare su daga wannan azaba wanda zai hana wannan azaba ta su Allah ya kama su manin Allah fa akhazahum Allah bi dhunubihim Allah ya kama su da zunubansu ya nuna Allah yana kama mutane da laifukansu idan laifuka suka yi yawa sai Allah ya kama al'umma da wannan laifuka ɗin, da haka zunubi yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo kamun Allah maɗaukacin sarki shi kuma Allah yana kama bayi da abin da yake ko da ruwa ko da iska ko da wuta ko da tsuntsaye ko da kwari duk abin da Allah ya ga dama zai iya kama bayin shi da su da haka bayi su ji tsoron sabawa Allah su ji tsoron yin zunubi domin Allah yana kama mutum da zunubin shi idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya kama mutane da zunubin su tun a nan duniya wa ma kana lahum min Allah min sai Allah ya faɗi jarimi zalika wannan kamun da aka yi musu bi annahum kanat ta'tihi mursuluhum bil bayyinat manzannin suna zuwa musu da hujjoji dalilai in ka karanta alqur'ani duk annabin da Allah ya aiko zai zo da abin da yake karfafa shi haka manzon Allah ya faɗa yace babu wani annabi ba sai an ba shi abin da zai karfafa shi mutane su imani tare da shi an ba shi mu'jiza mu'jiza ita ce ayar da Allah yake baiwa annabawa alqur'ani ya kira ta da aya shine wani abin da yake na gaskiya ba fa'ida ba kuma mutum ba zai iya yi ba aljani ba zai iya yi ba sai annabi ya zo yi wannan aikin mu'jizar annabawa aljanu ba sa iya yin ta aljanu ba sa iya yin ta mu'jizar annabawa mutane ba sa iya yi masu tsafi ko rufa ido ko bokanci waɗannan ba za su iya mu'jiza ta annabawa ba in ka karanta alkur'ani za ga mu'jiza da Allah ya wa annabawa ba wani wani mutum da zai iya yin ta Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ruwa yana fukugowa daga cikin ɗan yatsun shi inda za a yanka ɗan yatsun ka sai dai a gajini to amma ta ina ruwan yake fitowa mu'jiza ce wani surkun na bai sai yi irin wannan ba haka nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ku tikiri yana masa magana yana mai dutse yana mai sallama a garin makka da manzo Allah ya bar kututturen da yake hawaye hudu ba a kan shi a madina aka yi mai mimbari ran da ya bar shi aka ji kututturen yana kuka sahabbai sun ji kukan sai da manzo Allah ya zo ya taba shi ya lallashe shi sannan ya shiru mu'jiza ce idan yanzu wani mai ruba'i da nuna ma ita yana magana ruba'i da ne ba hakika bane ba zai iya yin hakikar ba ba zai iya yi ba shi ya sa harkar irin ta 'yan bori da aljanu da ake yi da tsari idan aka yi ta a gaban bawan Allah na kwarai kuma ya ambaci sunan Allah lalacewa take lalacewa yi saboda dama shedanu ne kuma shedanu an karanta alqur'ani ko su yake da da yi an karanta alqur'ani sai alqur'anin ya kore sai abin ya lalace sai ya bayyana ga mutum nan abin da yake yi in kaga ana irin wannan rufa irin to an samu mutane ne sun yi nisa daga barin abin da Allah ya ce abin da manzo Allah yake ce to sai a ribe musu ido a ruɗe su da wannan amma abin da yake na shaytanu to an karanta Kur'ani lalacewa yake wani abin kuma saddabaru ne ba ba ba wai aljanun bane ba menene kurin dabara za a yi wa mutum dabara lokacin da da wasu yan ɗarikar rifa'iyya suka yi wa ibnu taymiya kalubale cewa su ba bayan Allah ne su kaza suna shiga wuta suna ta kunna wuta su shiga su fito ba abin da yi musu ibn taymiya ya ce ni ma ku kunna ni ma ku zo ni ma zan shiga amma da sharadin za ku shiga amma da ni da ku in an kunna an zo kowa zai je wanka sannan ya zo shiga cikin wuta yace ai abu kaza kuke shafawa wanda shi yake hana wutar ta kona ku ce da haka ku zo ku yi wanka ni ma in yi wanka kowa ya kunna kai cikin wuta da amma ba su yi ba sai suka doke saboda ya gano su kun ga nan ba ba ne bane dabara ce to irin wannan kuma yana nan masu yin irin waɗannan dabaru din sai ga duk wannan ya saba da mu'jiza ta annabawa annaba suna zuwa da ayoyi bayyanannu shi yasa lokacin da annabi Musa ya zo Fir'auna ya tara waɗannan masu hiri za su kalubalance shi su ne ake ganin manya-manya lokacin da suka jefa abin da yake hannunsu na sanduna da rigiyoyi da mai sai ga shi sun zama macizai amma takhayil ne ba gaskiya ba ne ba macizan ne lokacin da annabi Musa Allah ya umarce shi jefa sandar da ya jefa sandar ta zama macijiya kuma ta bi waɗannan macizai duk ta haɗe su su suna gani suka san wannan macijiya ce ta gaske ba wai ba ne irin nasu da haka kafin kowa ya wannan sun suka fara sujjada suka yi imani da Allah saboda su suna da ilimin sun san wannan hakika ne ba ba wai irin tasu bace kuma ana gama kuma ta koma sanda to wannan Allah ne yake da wannan ikon amma dan adam sai dai ya khayyala ko aljani da da ake ganin shi a wata halitta ai kai yake wannan takhayyulin yana khayyalawa ne ya koma ko kuma wani sa'in shiga dabba suke za ka ji mafarauta suna baɗa cewa dabba kaza tana da kwari ko kura tana da kwari ko kaza yana da kwari shedanun ne suke shiga jikin dabbar su ne suke waɗannan abubuwa daban-daban ita dabba tana na a dabbar ce inda ba shige ta ba ba za ta yi waɗannan abubuwan ba to in sun shiga cikin wannan dabbar shi ne kuma yake ta firgita wani kayan kuma zama dabbar su abin da za su yi amma ba ba ba wani abu ne wanda yake daidai da mu'jiza irin ta annabawa to annaba sun zo da ayoyi bayyanannu wanda suke na fili ba ba wani inda inda a cikin mu'jiza ce da mutum ya gani ya san wannan daga Allah ne fa kafaru amma sai suka kafirce fa akhadhahumullahu sai Allah ya kama su kamu mai tsanani innahu qawiyyun hakika Allah mai tsananin karfi ne shadidul iqab mai tsananin ukuba ga wanda ya saba masa da haka nan a cikin wannan aya akwai jan kunne ga waɗannan masu ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙin yin imani da abin da manzan Allah ya zo da shi su sani fa babu wani abin da za su yi su kubuta a wurin Allah idan Allah ya tashi kama su ya kama waɗanda suka gabace su sun fi su ƙarfi sun fi su ma'ana raya ƙasa amma wannan bai sa sun tsira a wajen Allah ba Allah madaukakin sarki ya kama su da aka saba manzanni yana jawo azabar Allah wa abin da manzo ya zo da shi yana jawo azabar Allah kuma babu wani mai ƙarfi da ya sai ya kwace idan Allah ya kama shi sai Allah ya ce ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر الكذاب نعم دغنا في الله مدوكين sarki ya fara ba mu labarin irin annabawa da ya aiko da yadda mutanen su suka karye ta sai Allah ya ce wa laqad arsalna Musa hakika mun aika Musa bi ayatina da ayoyin mu wa sultanin mubin da hujja mabayyaniya ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa hamana da hamana wa qaruna da qaruna fa qalu sai suka ce sahirun kazzab ai mai sihiri ne makaryaci Allah ya fara ba mu labarin annabi Musa saboda mu ji misalai na irin abin da ya faru ga waɗanda suka saba wa Allah sannan kuma lallashi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma ya mai bishara da cewa ƙarshen lamari ne shine mai nasara dan ga abin da ya faru da annabi Musa kuma karshe shi ya ci nasara a duniya da ma gaba daya Allah ya aika annabi Musa bi ayatina Allah ya ce da ayoyin ayoyin Allah ya ambace su a wurare da dama da Allah ya baki an baki sanda ta ta mu'jiza da in yaje ba take zama maciji a an baki hannunsa idan ya sanya akwai ban sai fito da shi yana yin haske ya zama kamar fitila ba tare kuma da hannun ya zama mai cuta a tare da shi ba zai haskaka sannan kuma ga kuma ayoyi daban-daban da Allah ya ta nuna bani Isra'ila saboda sabawa abinda annabi Musa ya zo da shi su saba Allah ya aiko musu wannan a aiko musu jini a aiko fari a aiko kwari a aiko kwarkwata a aiko kaza Allah ce mun aika shi da ayoyinmu sannan kuma ga ayat da Allah ya bashi shar'iyya na littafin at-taura Allah ce mun aika shi da ayoyinmu wa sultanin mubin da hujja mabayyaniya wadda take a fili ila fir'auna zuwa ga fir'auna wanda shine shugaba a wannan lokaci shine shugaba na garin Misra yana mulkin Kiftawa da Bani Isra'ila ma da suke wannan gari wa Hamana da Hamana Hamana shine wazirin fir'auna shine mataimakin fir'auna a cikin abin da yake gudanarwa wa Qaruna da Faruna Qaruna shine wanda ya fi kowa kudi a wannan lokacin kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul qasas hmm. inda qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa إذ قال له Allah ya ce mun الله لا يحب الفرحين الله يقول من باشي Mun وآتيناه من الكنوز من باشي دوكيا ما إن مفاتحه ما كل دوكيا لتنوء بالعصبة أولي suna zama masu nauyi. masu abin ɗauka da kyar a gurin masu ƙarfi jama'a masu ƙarfi na shanu bil usma usma jama'a ko goma ko tara ko adadin mahaifinan kamar yadda wasu malaman tafsiri suke bada to makullan kuɗin suna musu nauyi ba sa iya ɗaukan cikin kwanciyar hankali makullan kuɗin Allah ya ce da haka mun bashi wa ataina wa Allah ya ce mun bashi minal kunuzi ma inna hu la tanu'u bil usbati ulil quwwa amma iz qala lahu qawmuhu la tafra to da ka karo na shine mai kudi a wannan lokacin anan zamu ga Allah ya ambaci fir'auna ya ambaci hamana ya ambaci qaruna alhali annabi Musa an aika zuwa gaban Isra'ila gaba daya to amma waɗannan su ne jagorori su masu mulki din dan haka aka ambaci su ba wai dan sauran mutane da shiga ciki ba sauran mutane sun shiga ciki sannan kuma ƙaryatawar da aka yi wa annabi Musa waɗannan su ne jagororin karyatawa shi yasa ana Allah ce faƙalu suka ce sauran mutanen ba sun karyata amma su ne jagorori suka ce sa'irun annan Musa suka ce mai sihiri ne saboda a lokacin su sihiri ya yadu ya zama na shi ne wani ilimi da ake cin kawo da shi da haka da annan Musa ya zo da abin da ya suka ce mai sihiri ne kazzabun kuma suka ce mai yawan karya ne ƙarya ya yi wa Allah maɗaukakin sarki ba Allah ne ya aiko shi ba waɗannan kalmomi haka kafirai suka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kazalika ma atal na min qablihim min rasuli illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bi Allah ya ce haka nan waɗanda suke gabanin su waɗanda suke gabanin waɗannan kafirai na Makka su ma ba wani manzo da ya zo face sun ce mai mai sihiri ko mai taɓin hankali Allah sai aka waso bihi sun yi wa juna wasiki ne yadda kowa yake faɗa irin wannan kalma Allah ce balhum qaumun sagut bari dai su mutane ne masu ƙetare iyaka da haka da wannan hujja ta zo mu sai suka karyata suka ce sahir mai sihiri ne kazzab kuma mai yawan karya ne da haka suna tuhumar karya yayi wa Allah madaukakin sarki da haka suka ki karɓar wannan abin da annabi Musa ya zo da shi Allah ce falan ma ja'ahu falan ma ja'ahu bil haqqi min indina qalu qutulu abna alladhina amanu ma'an قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا متاءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال نعم الله يشفي فلما جاءهم بالحق يا يزو موسى دغسكيا annabi Musa da dan uwan Harun amma ana magana annabi Musa amma tare shi da dan uwan da yazo musu da gaskiya min indina daga wajen mu ma'ana Allah ne ya aiko shi da wannan qalu suka ce uqtulu abna allazina amanu ma'a ku kashe ƴaƴa maza na waɗanda suka yi imani tare da shi Wasu ta ku kyala matansu wa ma kaidu wa ma kaidu kafirina illa fi zalal Allah ce kaidin kafirai da abin da suke shiryawa ba komai bane face yana lalacewa yana zama cikin lalacewa Allah yana bayani yayin da Annabi Musa ya zo da wannan gaskiya ba ja'ahum bil haqqi min indina yayin da ya zo musu da gaskiya daga wajen mu ma'ana Annabi Musa ya zo da dalilai yankakku wanda suke nuna Allah ne ya aiko shi to da haka ya baro qalu sai suka ce fir'auna da mabiyansa da hama na wazirin shi da manya-manyan gari sai suka ce uqtulu abana allazina amanu ma'a ku kashe yaya maza na wanda suka yi imani tare da shi wastahyu nisa'a ku kyala mata wannan kisa na biyu kenan kisa na farko kin gabanin a annabi Musa aka yi shi wanda Allah ya bamu labari cikin suratul baqara cikin suratul araf da sauran wurare cikin suratul qasas da Allah ya bamu labarin wannan wannan kisan a lokacin fir'auna ya ji cewa za a haifi yaro wanda a hannunsa mulkin shi zai wuce raka ce ta umarni a ta kashe maza duk macen da ta yi huɗa in namiji ne sai a yanka shi in mace ce sai a kyale ta ita ma za ta rayu da cikin kaskanci a haka haka yi annabi musa kuma Allah ya kare shi ta hanyar wa mahaifiyarsa sawa'i ga yadda za ki da shi ki ba shi a cikin ruwa kar ki ji tsoro kar ki komai Allah ce za mu dawo miki da shi kuma za mu sanya cikin manzanni ta karɓi wannan umarni ta ba shi cikin ruwa ya tafi ta ce ‘yar uwarsa to ki bi a hankali kina lura saboda yadda uwa take da ɗa da ya tafi aka tsince shi a gidan fir'auna kuma Allah ya sanya ƙaunar shi cikin zuciyar matar fir'auna tace a kyale shi a sa'an yanfa'ana aw nattakhidahu walada ko dai ya amfane mu ko mai da shi yaro ya kyale shi kuma ya girma a nan Allah ya aiko shi to kun ga wancan yanka na farko kenan wannan bayan annan Musa ya zo da gaskiya kamar yadda Allah ya faɗa a nan ya yi kira wasu sun yi imani to sai suka zo da wannan hukumar ‘ya'ya maza a kashe saboda me idan aka bar mazan suna haihuwa. suka haifi maza to za su yi ƙarfi su samu fawa su sami iko to da haka a kashe mazan wastahayau nisa'ahu ni sa'ahu ku kyale matan kada ku taɓa su saboda me sa yi mana hidima sa yi mana aikin gida don haka ku rabu da sai zama nan an an yayi sun ba da wannan umarni ne saboda kaskanta su da kuma nuna cewa annabi Musa ma bai zo musu da alheri ba kafin a haife shi an ta kashe su saboda shi yanzu ya zo an ya zo da ya yi kira kuma dalilin kiran shi ana ta kashe su shi ne suka ce zina min qabli an ta'tiyana hmm. suka ce an cutar da mu gabanin ka zo wa min ba'di ma kana da bayan ka zo qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum yace ku yi hakuri ana dab ya kusata ubangijinku ya halaka makiyinku wa yastakhlifakum fil ardh sannan ya dora ku a bayan kasa fa yanzura kaifa ta'malun ya ga ya za ku yi da haka wannan cutarwa da aka yi musu kenan dan mai dan su su canfa annabi Musa suke ba alkhairi a tare da shi wa ma kaidul kafirina illa fi dalal Allah ya ce sai dai kaidin kafirai ana aka bayyana su aka ce kafirai gaba daya domin da fir'auna da hamana da karuna da banin isra'ila da kafiran da za su zo baya duk wani wanda yake kafiri ne to wa ma kaidul kafirina illa fi dalal shi da kafirai ba komai bane face yana cikin mata ba wani abin da zai iya yi ba kuma zai yi amfani ba kuma bai yi amfanin ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a cikin ayoyi da dama a cikin alkur'ani saboda kurewar lokaci a nan za mu tsaya sai Allah ya kai mu gobe sai mu dora akan inda muka tsaya abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana ya ba mu jikon gyarawa Allah ya karba mana abinda muke gabatarwa Allah ya fi mana zurbanmu Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin bayinka da zaka yanta cikin wannan wata mai albarka Allah ka yanta mu ga barin wuta Allah ka sanya mu cikin bayinka yan aljanna Allah ka jikan magabatan mu Allah ka ba mu zama lafiya a kasan mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin